radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim. Kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajjuwa Barrana. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin na ra'ayoyin masu saurare daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na mata a cikin al'umma ba nan sai mu kawo muku shirin na amsoshin fikihu daga ƙarshe mu karkare shirin namu da shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin ko kun santa da Abdullahi Salihu Katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da biyar da sa gabata a rana irin ta yau sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta alif ɗari tara tamanin da tara. Aka kwato yankin Taba wanda yake arewa maso gabashin ƙasar Masar ba ma mayar da Isra'il ta yi wa yankin na tsawon shekaru. gwamnatin yahudawan isra'ila ta mame sinai da ke gabacin ta ba a lokacin yaƙi shekara ta 1967 tare da sanya hannu akan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin tal aviv ta amince da mayar da sinai zuwa ga masar da cewa dai gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta cewa yankunan hamada amma tana ci gaba da mame muhimmin yanki na taba wanda yake arewacin mashigar tekun akaba har sai da aka tilasta mata ta da baya a shekara ta 1989 bayan tattaunawa da aka yi a lokuta daban-daban da kuma matsin lamba daga kasashen duniya. Masu saurare kun san cewa shekaru 2068 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyar ga watan Maris shekaru 45 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam. Aka kashe Gaius Lewis Caesar, sarkin Roma na farko a majalisar dattawa an haife shi a shekara ta ɗari bayan da aka murkushe ta wayan spain kaisar ya nemi majalisar dattawa ta roma da ta zaɓe shi a matsayin babban jami'in siyasa na roma bayan ƙin amincewa da haka kaisar ya kafa ƙawance tare da pompey da kuma crassus inda ya mamaye ƙasar furanni wato faransa ta yau bayan wani lokaci kuma crassus ya kashe pompey ya kuma karɓi mulkin roma yanda ya shelanta kansa a matsayin sarkin Roma. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a ranar irin ta yau 15 ga watan Maris ɗin shekara ta 1854 aka haifi Emil Adolf a Von Beharin da can likitan ƙasar Jamus. Bayan kammala karatunsa ya ci gaba da bincike tare da Lewis Pasteur masanin kimiyyar Faransanci na zamani don ganowa da kuma rigakafin cututtuka kuma ya sami ci gaba mai kyau da haka biharin ya sami kyautar nobel ta farko a fannin likitanci a cikin shekara ta 1901 ya kuma rasu a shekara ta bakwai.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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. A yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Rasha. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ta sha alwashin faɗaɗa hare-harenta zuwa tekun Indiya. mataimakiyar shugabar kasar iran ta gana da ministar kula da harkokin mata ta najeriya iran ta ce isra'ila ta gaza cimma koda ɗaya daga cikin burinta ne a yakin da takaddamar a yankin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce isra'ila ta gaza cimma koda ɗaya daga cikin burinta ne a yakin takaddamar a yankin gaza ministan harkokin wajen kasar iran amir ne a wata wasiƙa da ya aike shugabannin ƙungiyoyin gwarmaya da al'ummomin kasar lebanon da yankin falastinu sa'idin da ke jinjina wa shahidai yan gwarmaya ya mika sakon ta'aziyyar murna na shiga azumin watan ramadan kuma ya ce ya zuwa yanzu isra'ila bata iya cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta a yakin da ta kaddamar a yankin gaza ba haka zalika ya ce dukkan musulmi sun tarbi watan ramadan a cikin yanayi da isra'ila ke ci gaba tafka laifukan yaƙi da kisan kare dangi a yankin gaza musamman mata da yara ƙanana a cikin wannan wata mai alfarma sai dai babu wani mataki mai kwari da hukumomin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa suka ɗauka musamman ma da suka da kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya na dakatar da kisan kare dangi da isra'ila ke yi a gaza daga ƙarshe ya bayyana cewa tsayin daka da jajircewa da dakarun gwagwarmaya suka yi ya sanya har yanzu isra'ila ta kasa cimma burinta da ya sa ta kai wa gaza hari kuma ta sha mummunar kunya da tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba a hannun 'yan gwagwarmaya. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ta sha alwashin faɗa hararanta zuwa tekun Indiya. Shugaban ƙungiyar Ansarullah na ƙasar Yaman Abdulmalik Alhuthi ya ce dakarun sojin kasar yaman za su ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan jiragen ruwa da ke dakon kayan da ke da alaka da isra'ila domin hana jiragen wucewa a tekun indiya kimanin sojin kasar yaman guda 34 ne aka kashe daga lokacin daga lokacin da suka fara kai hari kan jiragen ruwan daukar kaya na isra'ila domin nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da isra'ilan ke lugudan wuta a kansu ya ce dakarun sojin kasar sun kai hare-haren ramuwa da jirgin sama mara matuki da makayan masu linzami kan jiragen ruwan isra'ila inda ya zuwa yanzu sun kai hari kan jiragen ruwa guda 73 a hararen nuna goyon bayan falastinu guda 73 ya ce daga yanzu ba za su bari wani jirgin ruwa da ke da alaka da isra'ila ya wuce babul mun dabba. ƙasashen amurka da birtaniya ne suka fara kai hari kan ƙasar yemen a watan janairun da ya gabata domin firgita ƙasar ta dakatar da kai hare-haren ramuwa kan jiragen yakin isra'ila da ke dauke da makamai da kayan yaƙi zuwa ga isra'ilan domin ta ci gaba da yi wa falastinawa kisan gilla mataimakiyar shugabar ƙasar iran ta gana da ministar kula da harkokin mata ta najeriya mataimakiyar shugaban ƙasar iran mataimakiyar shugaban ƙasar iran kan harkokin mata da iyali ta gana da ministan kula da harkokin mata ta najeriya a gefen taron hukumar kare matsayin mata na masar ɗinkin duniya mataimakiyar shugaban ƙasar ita iran insiya khazali ta isa birnin new york ne tun a ranar ta gabata domin halartar taro karo na 68 na hukumar kare matsayin mata ta masar ɗinkin duniya kuma ta gaya da shugaban hukumar kuma ta yi kira da a sake duba batun soke kasar iran a matsayin memba a hukumar taron hukumar kula da haƙoƙin mata shine babban taro da ake gudanarwa a duk shekara na masar ɗinkin duniya da yake dubi game da samar da daidaito tsakanin jinsi da karfafawa mata wanda yanzu haka yake gudana a hedikwatar masar ɗinkin duniya da ke samun halartar wakilai daga ƙasashen duniya daban-daban za su yi aiki na tsawon kwanaki goma sha biyu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An naɗa Muhammad Mustapha a matsayin sabon Firaministan gwamnatin cin gashin kai ta Falastinu. shugaban kasar falastinu mahmud abbas abu mazin ya nada muhammad mustapha tsohon mai ba shawara kan harkokin tattalin arziki a matsayin sabon firaministan gwamnatin kwarya kwaryan cin kashin kai ta falastinu tsohon firaministan ya ajiye aikinsa ne a ranar 26 ga watan fabrairu saboda nuna rashin amincewa da irin kisan kiyashin da isra'ila a yankin gaza muhammad mustapha dan shekaru 70 da haihuwa ya yi karatun digiri na uku a jami'ar george washington da ke amurka kuma yana da kwarewar aiki a bankin duniya na shekaru goma sha biyar kuma ya aiki a matsayin mamba a kwamitin amintattu na kungiyar plo mai fafutukar kwato 'yancin falastinu tun daga shekara ta 2022 a yau ne ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar rasha a yau ne dubban al'ummomi a kasar rasha suke kada ƙuri'unsu na zaben shugaban kasa inda aka buɗe rumfunan zaɓe tun daga misalin karfe 8 na safiyar yau juma'a inda sama da mutane dubu casa'in suka yi cincirindo a gaban kwatunan zaɓe kuma zaɓen zai ci gaba da gudana har zuwa ranar sha bakwai ga watan maris wannan shine karan farko za a kwashe kwanaki uku ana gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar tarasha kuma ana sa ran shugaban ƙasar mai ci a yanzu vladimir putin shine zai lashe zaɓen a wani wa'adin mulki karo na biyar jam'iyyar npp ta zaɓi Vladislav Devankov ya zama ɗan takararta mai cin gashin kai haka shi ma Leon Slutske na jam'iyyar LDPR da kuma Nuklai Karantom ɗan jam'iyyar Gurguzu dukkansu suna daga cikin waɗanda suke fafatawa a wannan zaɓe da ake gudanarwa na shugaban ƙasa a ƙasar ta rasha ta masu ware ƙarshen labaran duniyan kenan. Gasan Barka ya shigo a cikin shirin na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kasantuwar mu shiga watan Ramadana yau shirin ya zakulo wasu daga cikin fatan da kuke da shi a cikin wannan wata mai tarin falaloli. Sunana Hassan Barka su kuma ni ne zan kasance da ku a cikin shirin. Malami na farko kai ma suka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOH Hausa. Da farko kuna tare da haɗaji mai kwamfuta mai yama lokal gwamnati Kiristan Najeriya. Nan ba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To alhamdulahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da ganin wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata su ji tsoron Allah su tausaya mana ƙasa gare su duba da irin yadda ci gaba da samun tsadar rayuwar da ake gwamnati to gaskiya zai kawo akasi ko kuma zai kawo matsaloli wurin gudanar da ibadodi musamman ga talakawa yadda ya kamata saboda haka muna kira da shugabanninmu da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shi ne ya kamata su ji tsoron allah a taimaka ma masu karamin karfi domin samun gudanar da ibada kamar kowa suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar keza a najeriya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to ina ma al'umma musulmi na duniya barka da shiga wanga wata na ramadan wata mai daraja mai albarka A alherin da ke ciki ubangiji allah sada mu da shi kuma tanatarwa ga yan uwa al'umma musulmi dan allah da annabi mu ringa taimakon juna duk abin da gare ka ko mun kaɗan in shi ka taimaka ma na ƙasa da kai insha allahu mu ringa taimakon juna mu so juna saboda za mu gudu tare mu tsira tare ubangiji allah tabbatar mu da alkhairi allah ba mu abin da za mu ci mu sha mu ba wani asiri ya ruhu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana ta kurfi MC ma memba kungiyar masu kirar sararin rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. A yau ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa musulmai domin mu mai da hankali da addu'o'i a cikin wannan wata ne alfarma mai falala wannan wata ya kamata 'yan uwa mu dage da addu'a wa kasashen mu baki daya a bisa matsalar tsaro da take faruwa musamman najeriya da sauran kasashen mu na afirka allah ka da sauran duniya baki daya ma baki daya ma muna addu'a ubangiji allah ka zaunar da duniya lafiya baki daya zamanto mu jimce kowa ya samu natsuwa ya samu wannan wannan hali da ake jefa al'umma ciki musamman mata da yara kanana abun yana ci mana tuwa ƙwarya yana damun mu sosai matuƙa mun gode sosai sashen hausa na biyu da jamhuriyar musulunci albarkacin wannan wata mai alfarma insha Allah za mu ci gaba da yi wa 'yan uwa addu'a waɗanda suke cikin wani hali Allah Allah ka cece su Allah al'ummar Gaza ba za mu manta da su ba Palestine ba za mu manta da su ba al'ummar Najeriya ba za mu manta da su ba ku tashi lafiya biyu jamhuriyar musulunci. rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilis firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar agadas da farko dai sai in ce muna taya daukacin al'ummar musulmi farkon mu da wannan wata mai albarka watan azumi watan ramadan watan falala muna fatan eh, yan uwa musulmi za mu yi amfani da wannan dama na ci gaba da yi ma kasashenmu addu'o'i musamman eh, wannan yanayi da kasashen mu suke ciki musamman Nijar eh, da Burkina da Mali kasashe ne wanda Allah ya sa ga irin yanayin da ake ciki kuma makiyan mu suna ta kokarin su ga sun ƙara kawo mana matsaloli to Allah dai yana nan yana tsaye yana sauraron mu to mu ci gaba da addu'o'i kuma muna kira na biyu ga 'yan uwa masu hannu da shuni duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya kokari ya ci riba a cikin wannan wata. Assalamu alaikum POH Jamhuriyar Musulunci da ke Iran sunana Ilyas M Ilyas Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. So yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga al'umma da mu mai da hankali da addu'o'i da ibadu a cikin watan da wata mai albarka domin ninka ibadun da muke sannan mu sa kasar mu a cikin addu'a musamman kasashen mu Nijar Najeriya. Tabbas ana cikin wani yanayi wanda kowa musamman talaka ba sa jin daɗin irin wannan yanayi. Rayuwa ta yi tsada, lamarin tsaro ya taɓarɓare mu ci gaba da addu'a Allah shi ne zai kawo mana mafita ba za mu dogara da wani dan adam ba sannan mu ci gaba da tallafawa yan uwanmu ga duk wanda yake da shi to ya tallafa wanda bai da shi ba lallai sai kana da tarin dukiya ba kuma Allah ya kawo mana sauki a cikin lamuran mu da abin da ya fi karfin mu insha Allah Allah zai magance mana shi so ina godiya rediyo BOH da kuke bamu wannan dama na gode ne magana Ilyas Ilyas Gulawa To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa na et Radio Musulunci Radio mai albarka. Ni suna da Murtala Mijini wanda nake da gwami maradin jamborin Nijar. Ina yi a musulmin duniya barka shiga wannan wata mai albarka. Rokiyan da zani zani kira ne ga kungiyoyi daban-daban wanda suke cikin daji suna ta'addanci. na kira kira ne suna ji ya kamata su dubi alfarma wannan wata suna kannan nan yaran shekara biyu suna dauke tsoki suna dauke mata gaskiya su yi ma Allah su yi mutum da su ɗaya musulmi ne Allah bangiji canza musu tunanin su Allah bangiji ka sa albarkacin wannan wata Allah ka sabata ma jama'a. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Dikawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita suka ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. to kamar da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni ga dama ta samu a wannan azumi na watan Ramadan ya kamata ku fito ku rage farashin kayan abinci su kuma masu hannu da shuni ya kamata su tallafa wa al'umma da abinci domin su samu damar yin azumi a cikin kwanciyar hankali da natsuwa muna fatan Allah ya sa wannan kiraye-kiraye namu ya isa ga kunnuwan 'yan kasuwa da masu hannu da cuni da sauran al'umma waɗanda Allah ya fore musu. Muna godiya sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba ƙungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas Gadau ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lamuli Andu daga Niamey a jamhuriyar Nijar. Eh a yau ra'ayina zai tafi ne ko in ci zan mu taya musulmi murna shigowa wannan wata mai girma na Ramadan Karim. Allah ta'ala ya sa da muka ga wannan wata lafiya mu kammala shi cikin koshin lafiya. Allah ta'ala kuma ya karɓa mana ibadun kuma ina mu dukkan musulmin duniya barka da ganin wannan wata. Allah ya sa mu ibada karɓaɓɓiya a cikin shi da ba sa da lafiya Allah ba su lafiya da za su ji karɓar wannan ibada. Masu lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana Allah kuma ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin shi Allah ya sa muna cikin wanda za a ta daga mutu zuwa aljanna Allah ya sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu e Hausa radar Musulunci barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa. ‘Yan uwa ina mu barka da juna barkanmu da ganin wannan wata na Ramadan wata mai talin albarka wata na rahama wata na jinka wata na zai wata na gafara. Ubangiji Allah subhanahu ta'ala ka karɓi mu Allah kuma ka amshi sannan kuma Allah ka laya mu da kyakkyawan eh, rayuwa mai inganci sannan muna roƙon ka Allah subhanahu wataala ka tsara kasashen mu na musulunci da addinin mu sannan ka tsara dukkan ƴan uwa masu taimaka mu Allah duka Allah ka taimaka musu kauncin da muke ciki Allah kana gani bayan ka muke Allah ka tausaya mana kuma Allah ba mu albarka da ke cikin shi ayyukan da zamu yi na alheri Allah karba kurakuran mu Allah ka yi mana waɗannan magabata na mu su in gaskiya ne Allah ka rika musu ka taya musu in kuma ka saka ne Allah ka juya halayen su su koma na gari in na banza ne muna roƙon ka Allah ka baka san mu zama laka tsara addinin mu mai magana shine na kuɗin mutane muke samu na suke daga nan birnin mu Maraɗa Karce limanci jamhuriyar Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Tehran mai muku magana alkasun babali har daga jihar Agadez jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka to ina ma dokokin al'umma Afirka barka da wannan wata mai albarka da duniya ma baki da ubangiji Allah ya sa a yi shi cikin sa'a Allah ya ba mu albarkacin shi kuma ya kawo mana zaman lahiya cikin kasashen mu na duniya gaba daya da kasashen mu na musulmi muna ma al'umma duniya gaba daya barkamu da wannan wata mai albarka mai muku magana alkasun babali har daga jihar Agar a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari su lafiya. Sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina muku fatan alkhairi da fatan wannan azumi da muka ɗauka? Allah ya ba mu albarka da ke cikin sa. Allah ya kara mu annabi daraja kuma Allah ya shige mana gaba akan lamuran. To ni yau tsokaci na zan yi shi ne dangance da lamuran wannan wannan wata na Ramadan da Allah subhanahu ya gwada mana tsayawarsa lafiya abinda muke kira ga 'yan ƙasa to mu dukuha neman addu'a wurin Allah subhanahu wa ta'ala 'yan kasuwanmu kuma idan kuna jin mu to ya kamata ku tausaya ma talaka 'yan uwanku Assalamu alaikum sashen Hausa na ta Radio Musulunci Radio mai haɗakan musulmin duniya baki da ya. Ni ne ni Murtala Magini wanda nake dangwami maradi jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da zan ba da yau yana kira ga 'yan kasuwa da Allah sassabta al'amura sassabta sassabata farashi saboda albarkacin wannan wata duk wanda dan yan sana'a ta yi rikiri ba kaɗan ya hayaci da yawa saboda albarkacin wannan wata ya nama yan kasuwan mu na Nijar mai ya da ƙanana kowane shi bakin kokarin shi bakin yawa ta Allah ya sani insha Allah fatan dai Allah sa azumin nan mu ara shi lahiya makare shi lahiya insha Allah fatan kai assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Awalul ya garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi muna gode muku bisa dama da kuke bamu muna yin ra'ayi a bisa abin da ke ci mana towa kwarya yau ina so a bani dama ne yi ra'ayi dangane da kamawar wata mai alfarma watan ramadan da ya kama muna ta dokacin musulmin duniya e, murnar zagayewar wannan wata mai alfarma kuma falala da ke ciki allah ubangiji subhanahu wata'ala ya dacar da mu da ita allah ubangiji ya yantar da mu kuma yana da kyau mu yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci a yi addu'a a ce juna addu'a duk wani matsala da take damun mu a ƙasashenmu da gariruwanmu allah ubangiji ya kawo mana ƙarshenta allah kawo karshen duk wasu fitintunu da suke faruwa wannan shine ra'ayi na biyu ku tashi lafiya lokacin vh hausa radio musulunci na jan kasar jamhuriyar iran mai magana zakariya salifu gidan rumshi muna godiya matuka da damar da kuke ba mu domin mu yi tsokaci dangance da abubuwan da ke ci mana tuwa a kwarya yau ina so in yi tsokaci ne dangance da kama wanga wata mai alfarma wanga wata ramadan muna kira ga 'yan kasuwa da su tausaya matalakawa masu ɗan ƙaramin ƙahi dangance da abubuwan masarufi ka a tsawwala sai da mutane daidai gwargwaro kuma kira ga gwamnati shine dangance da wannan abinci da ake sayar da rahusa da wanda ake ba da kyauta ga talaka wanda ba su isa muna karfa ma gwamnati gwiwa a ci gaba da wannan ayyuka domin sai rage wa mutane walhalu ganin irin takunkumin da aka lafta ma kasar Nijar. To ina kuma hada wani ne muka kawo karshen shirin namu a wannan makon sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na mata a al'umma tare da Zainab Bashir. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake kanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya karje kandi ta rubuta to kamar da kusa ne ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A'a ni ba za a samu komai a gurina ba. Ƙara dai angon wani irin ango kuma hajiya sai a karbi kudin gyaran amarya a gurinsa ban taba ji ba a'a na san hikimar da zan masa ai ai ba zan yi yadda zai gane ba kar ya mata gori wata rana to sai dai hakan kaka ta gyara zama idan kika tafi da ita a wanke fatar nan ta yi kyau ta yi dan haske yarinya ga kyau amma fata ta mutu jiki a bushe kamar kara hajiya laraba ta yi dariya kai hajiya ki damu wallahi har jikinta za ki ga yadda zai canza har jikin za a bata a gyara fatar sai kin ga yadda za ta yi haske in dai gyara ne ayi yar gidan mai fata ba daga baya ba to haka nake so dubu goma zai isa a ɗayan ɓangaren hajiya laraba ta zaro ido haba hajiya wani irin dubu goma kuma karfa ki manta mu'azu babban mutum ne kuma gyara za a mata wanda shi kansa sai yayi mamaki aini tsoro nake kar ya wulakanta ta wallahi tunda ya ga ita bata da kowa amma na kula yana da tausayinta hmm. ai wallahi hajiya idan muka gyara ta bai isa ya wulakanta ta ba idan kika ga ya juya mata baya to bayan kansa bane sai idan asiri aka yi masa kuma idan so yana son yarinya domin da baya son ta da ba zai taba auren ta ba ni ma na yi wannan tunanin yanzu dai zan karɓo dubu ashirin ai zai yi ko hajiya ƙaramin gyara kike son ai mata ne domin hawa-hawa ne in dai na manyan mutane sai kin karɓo dubu ɗari na faɗa maki har dilka za a mata kuma za a bata wanda jikinta zai dan murje fatar ta ta yi kyau ta yi sheƙi shi yasa ake son a fara da wuri ai ba ƙunƙurarren lokaci ba ashe laraba baki da hankali har dubu ɗari za a yi gyaran jiki kuɗin fili da wani gida yo ko gwamna za ta aura ai ba zan yi almubazaranci ba balle wani ma'azu hajja ba laifi na bane mai gyara ce ta ce haka kuma idan gyara bai yi ba ai dole za a biya kuɗi idan kana son abun kwarai dole sai an cire kuɗi mai kima fa ke ma don kina a nan ne kike gan dubu ɗari a wani kuɗi mai yawa amma ba wani kuɗi ba ne ba idan ma kika ji wasu masu yin na miliyoyi sai kin yi mamaki kuma kuɗin nan fa hajja ba ke za ki bada ba a jikin a jikin wanda za a yi ma gyaran za su fito kin tabbatar idan gyaran bai yi ana biyan kuɗin eh dole ne ma wannan Hajja Laraba ta faɗa tana dariya. Faɗin hakan ne kawai saboda kaka ta yarda ta bada kuɗin domin ta san halin kaka. To, yaushe za ki zo? Idan ya baki kuɗin kamar a yau ni kuma zan zo gobe na tafi da ita. To, zan kira shi da safe. amma ko da ya bi ki a can karki yarda ya ganta fa ko a waya ban yarda su yi magana ba hmm. ai ba zai ma fara ba yaushe bansa da gidana shi a rayuwarsa ai bai san kowa ba sai dangin mahaifinsa da dangin amina mu da muke talakawa ai babu ruwansa da mu yana taka gidana ma sai na masa tas wallahi ki masa kam ai amina ce ba ta koya masa son dangin uwarsa ba sai nata shi yasa ai na dage sai da aka yi auren nan in ya so in yana son ta haɗiye zuciya ta mutu daga ita har mijin nata ya auri yar uwa dai kuma dole ya rika zuwa gurin danginsa ai wallahi kin kyauta shi yasa ai nake son ai mata gyaran kwarai to zan karɓo kuɗin amma rabi zan bada sai idan bukata ta biya sai a cika sauran haba hajiya sai ka ce mai neman magani na ji zan cika sauran ni sai ki bani to haka yayi zan ajiye waya ki kashe sai da hajjiya laraba ta yi dariya sannan ta kashe wayar kaka ta sauke wayar tana faɗin hauka ake yi da zan ɗauki har dubu ɗari na bada laila driving take hawayen bakin ciki na sako mata for the first time yau tana jin tsannar talba a zuciyarta ta rasa gane kansa ta rasa yadda za a yi su fahimci juna ita da shi ta ma zai faɗa mata cewar wai ta yi arha samu a gurinsa me yake ɗaukar kansa ne ta tambaye kanta tana goge hawayenta ba wani kwalliya ta yi sosai ba wani kwalliya ta yi sosai ba sai dai haka bai hana fuskar ta lalacewa ba a harabar gidansu maryam ta faka motar ta sannan ta kai kanta jikin yaron mota ta kife wasu hawaye na sako mata bata dago ba har sai da wayarta ta yi kara sannan ta share hawayen ta kai hannu ta dauki jakarta ta bude ta ciro wayar hello madina baki shigo ba ana ta jiran ki kuma kin san bai kamata a ce an yi badde maryam babu ke ba na shigo ina waje ina cikin mota zaune ya ji ki kamar da damuwa ina cikin damuwa ne madina ta sauke wayar tana kuka mara sauti cikin 'yan mintuna madina ta iso gurin ta buɗe ɗayan ɓangaren ta shiga ta zauna tana kallon laila cikin tashin hankali duk kuwa da kasancewa tana cikin nada tashin hankalin lafiya laila ta ɗago tana hawaye ta labarta mata makawarta abin da ya faru a take madina ta ji nata damuwar ya wartsake to to be sincere talba ya wuce gona da iri and ina tunanin lokaci yayi da ya kamata ya san cewa kin bambanta da sauran mata kamar yadda kike faɗa kin ma san inda nike ji yanzu i hate him wallahi i hate him kina da wannan damar kuma ki yi haƙuri da abin da zan faɗa miki tsakani da allah talba baya son ki domin mai son ka zai so abin da kake so zai guji ɓacin ranka kuma zai ringa rawar jiki da son kusantar ka not like yadda yake miki a yanzu ki duba yadda yake tarayyar yarinyar nan amma ke ko da rana ɗaya bana jin ya taɓa miki haka faɗi tashi yake ta yadda a kanta har sai da ya samu mata yan uwa idan ke ce kina tunanin zai miki haka amma ya je yana kula yarinya da ko takalmi bata iya sa bata isa ta goge masa ba tab ta jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya bari in haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na amsoshin fiƙihu. Amsoshin fiƙihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu to kamar yadda muka sani ne alhamdulillah yanzu ga mu a cikin watan azumi watan ramadana na wannan shekara da muke ciki ta 1445 hijiriya wato 2024 miladiyya to da yake yadda muka saba a kowane lokaci in muka shiga cikin azumi mukan ajiye duk wasu tambayoyi da kuke aiko mana na fikihu sai mu ɗauko tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na azumi to yau ma kwatankwacin haka a cikin wannan wata mai alfarma na ramadana za mu yi to kuma mun ci karo da wata tambaya wani bawan allah ya turo yake cewa asalamu alaikum filin fikihu da fatan kuna lafiya Tambayata ta shafi al'amari ne na niyya wai al'amari kamar yadda wasu suke faɗa ne cewa malaman fiƙo sun ce duk lokacin da mutum zai yi azumin ramadana a kowane dare sai ya yi niyya kafin ya bacci idan kuma yawa ya gari bai yi wannan niyyar ba to wannan ranar azuminsa baya nan ko kuma ba shi da azumi sannan bayan eh, sallah sai ya yi ramuwa na wannan azumin da bai yi niyyarsa ba kafin ya kwanta da Allah ya yi al'amarin yake musamman a mazhaba ta jafariya da fatan za a bani cikakkiyar amsa to a malami akarami ko da ke dai ba suna mai tambaya tambayanka ta zo daidai da gaba domin yanzu ga shi yau dinnan cikin yarda Allah muna farko-farko na wannan wata na ramadana kuma zancen niyya dama kowane aiki innamal a'malu bin niyya ba wani aiki da mutum zai aikata ba tare da niyya ba to abin da ake nufi da niyya musamman su malaman fiƙi hudun da suka zancen niyya abin ba wani al'amari ne kamar yadda kai ka faɗa ko kuma wasu suke faɗa cewa kullum kafin ka yi bacci sai ka yi niyya to amma niyyar ba wani magana ce ba ko kuma wasu ayyuka ba abu ne wanda yake ka ƙudirce shi a cikin zuci niyyar cewa a matsayinka na musulmi wanda kake son ka yi bautan Allah kuma Ubangiji shi ne ya umarni da a yi wannan azumi tunda ya faɗa a cikin alkur'ani kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yake cewa an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku tsammanin ku ku samu takawa to kaga wannan al'amari ne na umarni daga ubangiji subhanahu wata'ala ashe kenan a lokacin da ka zo tun da ibada ce babu wata ibada kuma da za ka yi ba tare da ka ƙudurce niyya ba to amma a kowane lokaci abin da muke faɗa duk ibadoji na neman kusanci zuwa ga Allah mahallin niyya ɗin waɗannan ibadojin shine zuciyar ɗan adam ƙudirce cewa kana ƙudirce da cewa ka ɗauki niyyan yin wannan aiki ƙurbatan ilallah neman kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala inda ya kai wannan to niyyarka ta tabbata kuma ba wani abu ne wanda za ka ɗauko baki kai ta furtawa ba kullum kafin kai bacci na na yi niyyar yin zan azumin wata ramadana na gobe litinin misali ko kuma na yi niyyar yin azumin wata ramadana na gobe talata jibi ma na yi niyyar yin azumin wata ramadana na gobe laraba haka haka babu wanda ya ce ka yi waɗannan abubuwan kai ta furtawa kai ta furtawa in dai tun farkon wata ɗin da aka ga wata aka sanar an ga wata ramadan ya shigo ka ƙudurce tsakaninka da ubangiji wa ta'ala cewa waɗannan kwanaki na watan ramadana guda talatin ko guda ashirin da tara ka ƙudurce tsakaninka da ubangiji a zuciyanka za ka azumci waɗannan ranaku har zuwa ƙarshen wannan wata na ramadana ƙurbatan ilallah domin neman kusanci zuwa ga allah subhanahu ta'ala to wannan ƙudurcewar da ka yi a zuciyanka to ta tabbatar maka da cewa niyyanka tana nan kuma niyya ta tabbata kuma ai ayyukan ma da kake tashi ka yi su kansu sun tabbatar cewa niyyar tana cikin zuciyanka domin za a ga cewa idan misali karfe uku idan mutum mai yin sallolin dare ne ko kuma hudu mutum yakan tashi ko kuma dai kafin dai ketowar alfijir za ga mutum ya tashi ya je ya sami abin da zai kai bakinsa ya yi sahur wanda yake nuna cewa yana ɗauke da wannan niyya a zuciyarsa cewa zai yi azumin ramadan ɗin kenan tunda ai wannan aikin da kake yi kake yin sahur ɗin nan ka tashi ka ci abinci to shi kansa abu ne wanda yake tabbatar da cewa lallai kai ɗin nan a kudurce kake da cewa za ka yi wannan azumi saboda haka zancen cewa sai an ta furtawa an ce gobe zan yi azumi kaza kaza kaza to babu zancen ah, faɗan niyoyi da baki hatta irin salloli ma da wato dai duk wasu ayyuka na ibada zancen mutum ya zo ya ta furta niyya ba shine abu wanda yake mai muhimmanci ba almuhim shine ka kudirce kuma ya zama na kudirce wannan tana tare da kai a zuciyanka ta yadda duk wanda ya kalle ka ko kuma kai kanka da an ci mai kake za ka tabbatar wa kanka cewa kana cikin hali ne na azumi kuma wannan azumin kana yin shi ne kurbatan ilallah da iman kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala ina fata na amsa maka wannan tambaya taka to sai kuma wata tambaya kamar ita malama yani balkisu alaramma balkisu alaramma take cewa assalamu alaikum ina fata za ku bani amsa bisa yanayin da nake so na kasance a cikin wannan wata na ramadana wato ni na kasance mai yin abincin sayarwa ce kuma abincin nan akan dafa shi a shirya shi domin a kai gurin da za a sayar kafin buɗe baki to miyar da ake da abubuwan da ake dafawa tun da jama'a ne za su ci akan yi ƙoƙari a tabbatar da magi ya ji ko gishiri ya ji ko kuma bai ji ba to idan ya kasance ita mai dafa abincin ta ɗanɗani wannan miya don ta tabbatar magin ya ji ko bai ji ba amma ba ta kai ga makogwaranta ba ba ta haɗiye wannan ɗanɗanon da ta yi ba shin azumin ta na nan ko kuma yin hakan zai iya taɓa mata azumi do Allah ai mana bayani to malama balkisu tambaya kike ma tambaya ce muhimmancin gaske kuma amsar ba amsa ce mai yawan gaske ba abu ne a fili musulunci yana da tsari malaman fikihu sun fito da hanyoyi domin kada su sama mutane cikin matsaloli irin wannan abinci da kike magana a kai idan har domin wannan niyyar ce da kika faɗa a tabbatar gishiri ya ji abinci ya ji magi ya ji domin waɗanda za su ci abincin su ci shi ta yadda za su san cewa sun ci abinci mai nagarta ba wai abinci mara gishiri a ciki ba kamar na marasa lafiya ba da sauransu to wannan sai malaman fiƙo suka ce babu matsala amma duk wacce za ta yi irin wannan ɗanɗanon gishiri ɗin ta tabbatar fa wannan yau ɗin da ke bakinta ta farzar da shi ko da ɗigo na wannan ɗanɗanon gishirin ko magin kada ya gangara ya shiga makogwaranta domin in aka yi haka zai karya mata azumi amma dan an ɗanɗana a harshe an ji gishiri ya ji ko bai ji ba magi ya ji ko bai ji ba wannan baya karya azumi kuma babu matsala wannan da dama ko kuma za a iya cewa gaba ɗayan ma malaman fikihu akan haka suka tafi saboda haka wannan ba wani abu bane ba kuma matsala ba ce dangane da irin wannan tambaya da ita malama bilkisu ah, ta yi insha to saboda lokaci muna ganin cewa lokaci yana gabato a kudu in muka shiga wata tambayar lallai lokaci ba zai ba mu dama ba duk da cewa ga tambayoyin a gaban mu suna da yawa sai dai mu tsaya a nan insha Allahu a shirinmu na gaba sai mu sake ɗauko wasu tambayoyi da suka shafi azumi din dai sai mu bada amsa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba shi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda dr abdulkadir mubarak yake gabatarwa aiso a dai lafiya Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. والعصر إن الإنسان لفي خسر Allah yana rantsuwa da zamani wato lokaci haƙiƙa mutum yana cikin taɓewa. Illa suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasara. To wani manhajin na rayuwa da Allah ya dora wanda mutumin da yake rayuwa a wannan duniyar ba zai shiga cikin asara ba shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin aya ta gaba yake cewa illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani ne domin ya nuna mana cewa ashe dan adam zai iya yin wani abu ya canja wannan asaran da ke ɗanfare da rayuwarsa duk wani dan adam a duniyar nan yana tattare da asara ne sai dai wanda ya bi wannan manhajin rayuwa din ubangiji a nan ya yi togaciya to ashe ɗan adam mu za mu iya canja wannan asaran da ke ɗanfare da mu ta hanyar bin wannan manhaji na rayuwa wanda wannan wani abu ne da yake nuna amfanuwa mai girma da riba mai girma wadda wannan riba ɗin za ta kasance ta hana mu yin wani abu na rashin wannan abu da muka mallaka na me na ainihin abin da zai iya zai mana ra'asul mal duk abin da kake da shi wanda zai zama ka jari kana da shi to in ba ka son kai asaran wannan jarin to ga hanyar da za ka bi wannan kuma jarin zai iya taimaka maka ka samu ma wani dukiya fiye da abin da ka mallaka in ka bi wannan hanya ɗin kuma ɗan adam zai iya yi da kansa zai iya bin hanyar da zai kasance ya rufe asaran da zai iya samu ta hanyar wato sarayar da jarin da yake da shi zai kuma bi wannan hanya ya gama cewa jarin nasa ya ƙaru. ya samu ci gaba a cikin al'amuransa ya nunnunku ya nunnunku sau ɗaruruwa ba ma sau ainihin gomomi ba kai sau dubbai ma zai kasance ya samu nunkuwa matukan ya bi wannan tafarki duk wani ɗan adam wanda yake numfasawa sunansa ɗan adam sunansa mutum kuma duk wani numfashi da ɗan adam yake yi a duniyan nan yana numfasawa ne yana haraka ne yana motsawa ne zuwa mutuwa Ali bin Abi Talib Amir al-Mu'minin alaihi salam yana cewa nafasul mar'i khuta'un ila ajlihi wato numfashin da dan adam yake yi tafiyar kenan zuwa ga ajalinsa duk wani numfashi da dan adam yake to ya kama hanya ne yana takawa ne zuwa ajalinsa domin wannan numfashin da kai ba zai dawo ba ya tafi kenan haka duk wanda kai kana takawa ne takawa mutum yake yi zuwa ga ajalinsa to wannan ba karamin al'abari bane kamar yadda kuma malamai suke cewa duk wani bugun zuciya da dan adam mu zuciyarsa take bugawa to shi ma wannan bugawa da take yi tana kusantar da shi ne zuwa ga mutuwa duk wata bugawa in ta buga yanzu ta ka kusanci zuwa mutuwa ta sake bugawa kana kusantuwa ne zuwa ga mutuwa haka za ta yi ta yi har zuwa lokacin da mutum zai kasance ya bar duniya to a kenan mutum da kansa yake samar da hanyoyin da yake kama hanya zuwa ainihin barin wannan duniya yana asaran wannan rayuwa din kenan to kenan abu ne wanda yake nuna cewa ashe jarin da mutum yake da shi na rayuwarsa na duk abin da ya mallaka a cikin wannan rayuwa da yake tattare da ita to ba wani abu ne wanda za ka iya cewa abu ne kankani ba ko kuma abu ne mai yawa ba abin da yake tattare da shi shine za ka iya mai da shi kankani in ka ga dama za kuma ka iya mai da shi mai yawa in ka ga dama saboda haka kenan duk wanda yake da irin wannan jari wanda yake so ya samu abin da zai samu ya samu wani mansubi ko wani makami na duniya to ya san cewa a cikin wannan rayuwa da muke ciki hasara ce take tattare da dan adam sai dai korin in mutum yana so to kada ya bi tafarkai na son zuciya kada ya bi tafarkai na jin daɗi na duniya kurin ya manta da lahira da makomansa kada ya bi tafarkai na yaki haram yaki haram yaki haram a'a ya bi tafarkin da ubangiji subhanahu ta'ala ya shimfiɗa shi domin ceto ɗan adam ɗin daga yin asara ta wannan rayuwa to babu wani abu kuwa da zai kasance ya cetar da mutum a cikin dukkan wani al'amura illa wannan dukiya mai girma wannan jari maɗaukaki wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba ɗan adam wanda shine gaba ɗayan rayuwarsa wannan al'amari shi ne kaɗai wanda ɗan adam zai samu hanyar wato ubangiji suwan ta'ala yarda da shi Shi ne kaɗai da zai samu Allah suwan ta'ala ya kusantar da shi zuwa gare shi babu wata hanya in ba wannan ba imam Aliyu bin abi talibin amirul mumina alaihi salam yana cewa innahu laysa li anfusikum thamanun illa aljanna ku sani tabbas fa hakikatan wannan rai da kuke tattare da shi ku gaba ɗaya rayukan ku ba shi da wani abu da za a iya sayansa da shi in ba aljanna ba kar ka kasance kana tunanin akwai wani abu da za ka iya sayar da ranka da shi in dai ba aljanna ba saboda haka imamu ali alaihi salam yake cewa fala ha illa biha saboda haka kar ku kuskura ku sayar da wannan ran naku in ba da aljanna din ba wannan ran da Allah ta'ala ya ara mana abin da kurin zai sa ka iya sarayar da shi ka sayar da shi to izamana wannan kuɗin da za a siye shi abin da za a siye wannan ran naka da shi izama aljanna ce kurin amma duk wani abu da za a baka a siye wannan ran naka in dai ba aljanna bane to asara ce to abin da imamai yake nuna mana kenan saboda haka kenan shi yasa ɗaya daga cikin ma sunayen ranar kiyama ya zama ta tagabun kamar yadda ya zo a cikin ainihin bangare na alkur'ani Allah subhanahu ta'ala yana kiran wannan rana da zalika yawmut tagabun wannan rana ita ce yawmut gabun kamar yadda zo a cikin ta tagabun aya ta tara menene yawmut tagabun ai wannan rana ce da a wannan lokaci yake bayyana cewa mutum an masa waso ya yi asaran wasu al'amura na rayuwa shine yawmut tagabun ashe kenan wani abu ne wanda yake tsakanin bawa da ubangijinsa idan ka tsara rayuwa mai kyau tsakaninka da ubangijinka to shine za ka rayu rayuwa mai kyau din kuma wannan abun yana hannun kowane ɗan adam kina shi ubangiji subhanahu wata'ala yana so ne wannan abu da ka mallaka na jari shine wujudul insan din nan abin da yake ra'asmal wujudul insan shine wani jari na samuwar ɗan adam baki ɗaya to so yake ya saye shi in ya saye shi shi ubangiji duk da cewa fa shi ya baka shi ba amma kuma yake son ya siya daga gare ka kuma abin da zai baka in ya saye shi shine aljanna zai baka shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna ba karamin al'amari bane ubangiji subhanahu ta'ala yi mana wannan bayani a cikin suratu tauba aya ta 111 ya saye rayukanka ko kuma rayukan mu baki daya da me daga muminai ya ce ya sai wannan rayukan muminai da aljanna to ashe kenan ta wani bangare in ka duba Allah subhanahu ta'ala wannan abu naka wanda kake ta mallake shi shine jarin mu gaba daya ya saya to ashe kuwa sayansa da yi ba da dukiya ce kankanewa ya sayi wannan rai naka ba duk abin da mutum zai yi ya yi shi domin neman yarda Allah subhanahu ta'ala kuma wannan abin da Allah zai baka din nan in ya sai wannan ran naka ma zai ninninka maka sau ɗari bakwai wasu lokutan ma Allah ta'ala yake cewa zai ninninka fiye da haka ɗin ma fi kullu sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman sha ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana a cikin suratul bakara aya ta da sittin ɗaya. to wannan ya nuna mana yadda ubangiji ta'ala ya damu da mu bayansa ya ce son kuma lalle kada mu yi asarar rayuwarmu mu kasance masu yin abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace to ubangiji sun ta'ala kamar yadda ya zo kuma a cikin addu'a ma ya man yaqbalu yasira wa ya'fu an anil ya wanda yake karban kaɗan ya kuma gafarta yayi afwa game da abubuwa masu yawa to kaga wannan duk wasu abubuwa ne da yake nuna mana yadda Allah yake ƙaunar mu yake son mu yake son mu kasance muna aikin da zai kusantar da mu zuwa gare shi to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ma saurare ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiye mana ya riske mu a tarbiye mu a wani lokacin domin jin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake shuwa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya.